ke hannuna sun shafi babukan da za mu karanta gobe da jibi idan Allah ya fiye mu to kaga bai kamata mu shi gaskiyar su yanzu ba amma in muka hakuri a gobe ko jibi sai da karatun ya zo kansu saboda haka duk wanda bai ci tambayar sa ba inda ya tashi a wannan sai ya hakuri gobe da jibi insha Allah za mu karɓa wannan yana cewa shin ya halatta maza da mata su haɗu wajen wankan gawa a ko dai mata su yi su kadai ko kuma maza su ya danganta waye mamacin domin mata idan mace ta dama ya sune aula su wanke ta maza kuma idan namiji ya su ma su ne aula su wanke namiji sai larura ce ke sa a nemo namiji ya wanke mace kuma nan gudun sai in ta zanto muharrama ce ko mata ta aure kamar yadda rashin wanda zai wanke gawa cikin maza ne zai sa a nemo mace ta wanke namiji ko a nemo namiji ya wanke mace wannan idan muharraman juna ne ko kuma akwai aure a tsakanin su kaga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an yi masa wanka amma ba ma ta sai masa ba amma daga baya umma na Aisha take cewa law taqultu min amri mastadbartu lama ghafala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa li zawjihi inda gaba za a dawo da ita baya da barin taba yadda wani ya wanke annawa ba sai mu ma za mu zami masa wanka saboda wani dalili sa ta faɗo wannan wanda yanzu ba lokacin yin wancan bayanin bane illa billah amma abin da yake nuna wa gashi suna nan da rai amma ba su kai masa wanka ba duk da kuma akwai halaccin yin haka magana ta cewa da ma ga sallan nabi ya zama sallan sa'u dalil ne akan halaccin mace ta wanke mijinta ko miji ya wanke mata wani yana magana idan kafa doka ta hana fita kamar yadda ya faru a wadansu lokuta a baya a kaduna da jos to a irin wannan lokacin za a yi sallar tsoro kenan a lokacin mutane suna zaune a gida ba fada ake ba wannan lokacin za a yi sallar tsoro amma in ana cikin fada ne ne za a yi sallar tsoro kaga lokacin da aka kafa doka to hukuma ta riga ta shiga ba gadi mutum da aka hana kowa ne fitar da gida kowa ne sallar sa gida ta kake sallar da yasa bai eh, amma ba sallar tsoro inda ana cikin fada ne to ne za a ce yi maganar sallar tsoro don magana tsoro ba lallai bane zan to jihadi yake ko da fada ne yake ya halatta ya su tunda da lokacin sallah zai yi kuma dole kai da abin kana musulmi kuma dole kai ta ajami to bala da ta kana cewa to ai wannan fadan ba na musulunci bane ko kuma dai Allah kalli bai karbi sunan jihadi ba domin yawanci fada ta fada da ake a cikin gidan Najeriya da sauran wata saurare ba za su karba sunan jihadi ba amma sa iya karba sunan fada kawai tsakanin musulmi da wanda ba musulmi don shi jihadi yana da ka'idojin sa da ake yi yana da sharuɗan sa da ake kiyayewa kafin ya amsa sunan jihadi amma baya nuna faɗan da musulmai suke yi din tsakanin su da wanda ba musulmi ba kuma wato kamar idan an kashe mutum ya yi mutuwar ya kenan dan ne sai to ai faɗa ne ba jihadi bane ba ku gane bambanci su jihadi yana da sharuɗa yana da dokoki dole sai da karkashin imam wanda aka yi wa ku baya ake yin jihadi wanda ku faɗa ne ake yi tsakanin musulmai da kirista ko akan gona ko akan masallaci ko akan coci ko akan wani abu wani da tsokano wani kila ya zanto kirista ne ba su da gaskiya wanda shi ne mafi rinjaya abin da yake faruwa kila kuma wani lokacin ya zanto musulmi ne ba su da gaskiya ta iya wa a sami haka da. to amma dai dole musulmi zai tsaya ya halatta ya yi faɗa a musulunci ko ba sunan shi jihadi ba don ya kare gidansa don ya kare dukiyarsa don ya kare matarsa tunda manzo Allah ya ce duk wanda aka kashe shi yana kare dukiyarsa ya yi shahada wanda aka kashe shi yana kare iyalinsa ya yi shahada wanda aka kashe shi yana kare addininsa ya yi shahada to amma kaga yan kunshi suka tare ka ko kai taba ta gaisa da su da bindiga da komai da bai sunan su jihadi ko sunan sa rekada sunan su fara ba magana muke waye da ke da gaskiya waye ba da gaskiya sunan su fara amma kai a mutunci an halatta maka wannan fadan ko ba halatta ka hallaka ma tunda an ce ka kare dukiyarka ka kare gidanka ka kare mutuncinka amma kasancewar fada ne na halal ma'ana an baka izini na ka kare kanka dan kar a cuce ka kawai wannan sai mai da shi jihadi na musulunci ba zai mai da shi jihadi na musulunci to shi ne abin da yake so ku wuce a wajen yanki ba za a yi masa kafani ba ba za a wanke masa ko da jinin jikinsa ba zai tashi ranar tashin kiyama allahu da launar dabi wa rihu rihul misk yadda ba za a bai ran cikin hadisi kenan kai ko idan aka yi irin wannan faɗan na kaduna ko ne na kaga za a maka likafani za a maka sallah ba za a ce in shahidi ne amma shahada a mataki na biyu ba shahada a matakin farko ba shahada a matakin farko shi ne wanda ba za a yi musu wanka ba ba za a yi musu sallah ba za kawai za a binne su a haka yadda za Allah ya suke fadi ina fata abin ya fito fito wannan kuma yana cewa shin ya alatta mutum ya ɗauki itace da ke haraba makamarta ya kai gida na murauta kuma suwa ne ne ya kamata su sa gawa a makabarta eh, maganar ya alatta ɗauki itace ya je ya danganta itacen fitowa ya a wajen ko kuma kawo shi a kai don amfani shi a wajen saboda garuruka al'adu sukan canja gwargwadon kuma yadda yanayin kasa take ko wadanda babu yadda za a yi ginin kabari sai da ita saboda idan an sa mutum za a zo a sa ita ke sana ka ta kuma suna zuba kasa a kai in ba haka ba zai yi ba to sai aka kawo irin waɗannan itacen sai kuma wani mutum ya ɗauka ya je gidan sai buru ta kada ai mai kyautawa ba dan kai aka kawo ba inda kai aka kawo sai aka kawo maka gida amma tun da aka yi makabarta an kai da amfani da shi a wannan a'a kila a garin ba al'adar wannan ba ce wato ba ita ce suke sawa a garin da kasko suke sawa tukunya suke sawa ko garin da kasar su da kwari wani abin suke sawa daban ba wannan saboda haka sai itace suka fito a makamanta suka yi tsawo kuma har aka sare su saboda bukatuwar a sare su ta kama shin ya halatta irin wannan ka dauka kake gida ka kona ka yi girki eh ya halatta kaga wancan daban wannan daban saboda haka idan mutum ya tafi fitawa ya kamata ya yi bayani makamancin haka an ba haka ba ka iya cewa ya halatta shikenan ka halatta mutum wani abu ko ka ce bai halatta ba kuma ka haramta masa wani abu amma in kai bayani sai ya ga cewa wani matsayi ne wa ya kamata ya sa gawa a cikin kabarinta ina jin bayani zai zuwa kansa a nan amma dai wanda ya kamata ya sa gawa a cikin kabarinta zai ji bayani da kake malam Musa da alama sauri kake to farko ba wannan yana neman addu'a ne mahaifiyarsa ta yi ta rasu ubangiji ta Allah ya mata gafara yana cewa mahaifiyarsa ta rasu na bukatar yan uwan taimaka mata da du'a Allah ya ganta da gafara ubangiji ta Allah shi ya yi mata fitar dukkan yan uwan musulmi da suka riga mu gidan gari. malam game da game da mutumin da zai abunan wasu cewa da wata wanda zai wasiya cewa wani mai sallah za ya yi wani wanda yake wani gari ya zo a jira a jira idan mutum ya ce wani zai mun sallah kuma ya zanto wani nan yana wani gari idan zuwanta daga wancan gari zuwa nan inda aka yi mutuwar zai ɗauki lokaci to ba za a jira shi ba saboda maza Allah ya nassanta cikin hadisi ya ce asrubu bil jinazati gaggawa a yau mamaci ga wannan ba ta ba da yake cewa domin shi mamaci lokacin da ya mutu in ma dai alkhairi ne zai je ya jira jirgin da kuke ba ta masa lokaci in ma sharri ne zai je tare ku kuma nan gurin kuna azu sharri a gidan haka ba za Allah ke cewa da haka yake da mutum ya mutu da mana kai da haka yanzu mutane suka ne kuskure sai mutum ya mutu karfe shida na asuba kaga takwas ya kawata an ji kai shi a sai a yi haɗawa rediyo da talabijin waya wace ce wace ce har sai wajen azhar wai dan azhar da yawa an saba manzo Allah ko shakka ba ku saba wanda za a jira wanda sai ya zo daga wani gari ba ta lokaci dan an ci da wancan hadisin kenan maza Allah ce a cikin min jinaza ba sa ɗaya ba lokaci ina faɗa mu waɗansu ma yanzu abin har kamar na arna Allah ce sai ga mutum ya mutu wa hajji shi a cikin gidan gangara ana jira wajen fara da ana ta yada labarin wajen yini guda har kafin a idan abin ya tafi da tsawo da yawa kila nan gaba za a rika ajiye mutum kwana biyu ko kwana wanda ba ma fatan saba manzon Allah ne ya kai wannan matsayar wanda ake yin yanzu ma ya isa ya yi uwa kar ka ajiye mamaci a gidanka sama da awa biyu jirage na hankali shine awa biyu in mutum tsakiyar dare ne to wannan babu laifi kila har aure ko biyar mutum ya mutu karfe dare dare kaga da wuya a iya samun sukunin likafa ne wanka har aje aka yi shafin da shi amma mutum ya mutu karfe shida na safe mutum ya mutu karfe bakwai na safe ai ya kamata takwas takwas da rabi kara a riga an gama binne shi wannan shi ne abin da ya fi dacewa da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma ba su lokaci din nan kwata kwata baya cikin sunna saba ma sunna ne na ban ji ba eh idan zafin rana ya yawa sai ka jinki ta zuwa a babu laifi ana ko ruwan sama ana cikin ruwan sama da babu sai ka jinki ta saboda wannan amma muna magana babu ɗaya daga cikin wannan da kawai dalilan ana son dole sai an tara jama'a sunna ne idan mutum ya mutu inda ya mutu a nan ake binne shi mutum ya je ya mutu a ingila da abin da a ingila ya mutu a america da abin da a america wannan ita sunna ba a ɗaukar wani mutum daga wani gari da aka yi wani gari to amma idan waɗansu dokoki da yan adam suka tsara wa kansu na rayuwa ya sa hakan ba za ta yi ba aka bukaci har sai an kawo shi nan garin ba laifi ya kai ba kila a can gurin su dokar kasa da kasa ko gurin can gefe garin sa amma mutukar akwai yiwuwar abin da mutum a can wurin to shine ya dace da sunan manzon Allah ina ba ta goma na eh wannan ba laifin sa bane idan mutum yayi wasiya cewa ko da bayan na mutu wannan zai masa sallah ya zaɓo wani malami na sunna ya ce shi zai masa sallah su kuma iyayen suna da wani malamin su dan bid'a da suke hulla da su, sai suka ce su ba ruwan da wancan da kai ya sai suka kawo wanda ba yanzu ba laifin ka bane ba amma dai ba su kyauta wa su iyaye dan ba su halatta canza wasiya sai fa in wanda yi wasiya ya yi kuskure to sai sai a canza a gyara amma matukar ya yi ta a daidai to ba a canza ta wanda ko duk suna ta kuma Allah ya yi wa'idi fa man baddala ba da mata mai canjawa yana kan sake idan mun ɗauki umumin wancan hadisi na cewa sallah akan kabari ta shafi kowa da kowa sai zuwa amma idan mu ɗauki umumin ta cewa sai da wali da wasu, sai dai zuwa ga cikin sahu misali wani ya yi wasiya cewa idan ya mutu malam wani ya masa sallah sai malam wani ne sai iyayen wani suka ce mu ba ruwan mu da gama da malam mu sai shiga cikin sauyi a zuwa ya zama ba hana ka addu'a su je su ta da ka cikin bukhari muslim abu dawud ibn sai sai zan ta ta kai da ta su don kullum aikin mutum ya fi kusanci da aikin annabi to an fi sa ran aikin ya zama daidai kuma abin karbawa a wajen Allah amma aiki idan yi nesa da aikin annabi to ya fi shiga cikin hatsari na rashin karbuwa na a wannan ana jin tsoron kare shiga cikin abin da ke kira anniyaha domin anniyaha shine ta'adabu mahasinul mayyit kididdigi waɗansu ayyuka na gari da aka sani na mamaci wanda wannan haramun ne a musulunci mutum yi mutu a shi ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza wannan ya haramun ya jahiliya ce manzo Allah ya nuna yana daga cikin ayyukan jahiliya guda biyu waɗanda ba za su gushe ba ana yin su a cikin wannan al'umma sai dai yau kawai su ɗauki wani salo daban-daban yanzu wanda suka waye shi ne sai a yi ta karantawa a cikin rediyo ana labarai ko cikin talabijin ana labarai shi ne wani wani mai kaza mai kaza ya rike mukami kaza ya rike mukami kaza ƴaƴansa akwai wani mai mukami kaza ƴaƴansa akwai wani mai to wannan ba a bukatar wannan wane dan wane dan unguwa kaza wanda yake aiki aure kaza Allah ya ji Allah ya masa ah, cikawa jama'a ana fatan a yi masa addu'a Allah ji gafara gafara duk yawancin labaran ya mallaki dukkan mukamin duniya yanzu yana ina duk sai wannan a faɗa don ba su yawan baki amma ba dan yana da wani amfani ba me amfanin faɗar wace riba za a samu amma mutane suna son kullum su yi alfahari da abin da ya dace da wanda ma bai dace ba ma'ana kai alfahari da mai rai kai alfahari da matacce wannan bai dace ba ya saba kunne mutum ko ingila eh ina jin tsoro ko kunne tare da arna wani gawon ake sa aka dogo da ingila to idan ana jin tsoron a kai mutum makabarta ta arna abin da shi kan kaga sai dai da yawa daga cikin musulmai yanzu a kasashen turai suna tashi su nemi yancin su ana ba su makabartun su daban eh, in dai mutum gidi zai iya abin nan da yawa daga cikin musulmai a kasashen turai wato wani abin sha'awa shine yanzu inda musulmai suke a matsayin ma minority sai ga sun fi samun yanci sama da inda suke da majority musulmai da za su tashi yanzu ba ga waɗansu a yaushe ne a sai karar ne ko ana makoki na ilimin september a ingila waɗansu kuma suna ta yi juna murna musulmai da suna taso suna murna allah ne mai ta wannan ranar ana ganin su kuma wani ba da tayya da su yanzu wakila na wuri inda samari ku za su ce a ah, bari su yi zanga-zangar su kuma ta yi juna murna na 11 september kila turai ma ba da wani abin da mutum ko kuma amma can gurin da can gurin suna ana ganin su a ko'ina a duniya suka fito fili suka ce wallahi su gurna suke allah ne mai ta wannan ranar a ingila kowa na kallon su ma'ana dai abin da nake so in ce in dai musulmi duk inda yake a duniya yanzu zai samu musulmi yan uwansa musamman dai a kasashen da suke da'awar suna demokradiyya ko yancin dan adam akan dan sami dama haka ko yaya take kuma gurgurdan yadda musulmin suke masu naciya da karfi musulmai a ingila suna da karfi suna da naci sun fi musulman america karfi da naci da sauransu amma da ka inda musulmi suka fi shan wahala shine a turai ta gabas inda kai kwaminisanci irin su bulgaria irin su ina da tunan nan gurin sai ga cewa akwai wahala sosai da sosai to kaga mutum wanda ya mutu a ingila da wanda ya mutu a irin bulgaria ko shakka ba akwai bambanci mai yawan gaske dangane da damar da ake da ita na yi masa waɗansu abubuwa da musulunci ya ce ko rashin damar ya rasa gawa da motoci da sauran da ke gida har ma yake ba wani larura Sheikh yana da fatoyi masu da gaske. Galibin su yakan zanto cewa yana da dalilai da ya dogara a su masu karfi. Galibin su kuma yakan fahimci dalilai ta hanya mai tsauri yayin da waɗansu daga cikin malamai sun fahimce su ta hanya mai sauki. Shi a fahimta sai yana ganin alal itlaq alal itlaq ba shi halatta raka gawa akan abin hawa sai da a tafi a ƙasa komai nisan wajen. yace wannan shine dace da sunna tunda manzo Allah a kace tafi bai haura kuma ba yana da daman da zai ci a kawo masa rakuman sai ya hau to su kuma malamai can gurin sai su ga fadin garin Madina ba a wannan lokaci na manzo Allah fadin garin gaba dai bai ba da masallacin manzo Allah bane da dadin gaba ɗayan ta ba ta wuce fadin masallacin annabi yanzu kada akwai bambanci a yanzu da garbar yanzu zaka je ta sai da kilomita biyu kilomita uku wani sai kai biyar to yanzu a tafiya ka kada akwai Allah kuma ya ce ma da lakum bi dini min haraj sannan akwai ka'idoji al-mashaqqatu tajlibu at-taysir cikin musulunci wadannan kawai su sauran malamai su kalla sannan yana da fatawar cewa shi yana ganin makabarta da halatta za ka yi ta da bango ba dan ya kamata a bar ka fili tsirara da kowa ya danta ko dai a sa waya a zagaye ta almuhim in mutum ya zo wucewa ya ga kabarin dan ya tsara kafe wata lamarin kana za mu zo amma ita na da kai ka zo ba zai yace yace makabarta yace makabarta wa'azi ce idan aka rufe ta babu wa'azi an zane yanzu daga tanga ba wa'azi to kaga wannan Allah ya yana da karfi yana da karfin dalili a nan gurin kuma da yiwuwar hakan a yi da aikace ba tare da wani kunci ba sama da dalilin da yake da shi a matsala da farko da makaranta yasa da ce so dama yana da dalilai masu karfi akan wata wayansa Allah ta kansa da gafara shi mutum ne wato wanda Allah ya taimake shi da wani abu na farko baya jin tsoron ya saba kowa a duniya ya fahimci wannan fatawar ita ce daidai zai rubuta kuma zai faɗa wanda ya wasu nari sai dai yawanci a yanzu da yawa daga cikin masu wa'azi ko marubuta a kasashen larabawa da waɗansu kasashen da ba na larabawa daga cikin duniyar musulunci a yau mutum yakan so ya zama kamar albani amma abin da ya manta shi ne wato tun da ke ne ba ki da gashi irin na wance mm. haka za ki ce a yi miki kiso irin na wance ba ko ba haka ba albani bijimi ne a duniyar ilimin hadisi duk malaman zamanin su sallama masa in ji a ilimin hadisi ne su sa'annan da suka yi tsare ko da shi sun sallama masa idan ka tafi shek bin ba idan ka tafi shek Muhammad Salim bin Uthaymeen su wane ne katafaran malamai a a indiya ka ba inda ilimin hadisi ke da karfi irin indiya duk an ba an sallama in dai aka ce albani a wannan lokacin to shi kenan kuma sai dai kuma wani abin da indiya ilimin hadisi ne to kai kuma a garin kuma an gurin ba sallama maka ba amma kana son dole sai kai ma ka zama haka kaga akwai rikici a cikin da neman fada da neman rigima amma waɗancan da 'yan adawa da masoya duk sun sallama masa su gumari a Maroko su ma kuma sa rubutu rubuta cikin ilimin hadisi amma sun yi da albani malami ne duk rubuce-rubucen su da tsayatakunsu sun yadda cewa in eh, albani kan in da magana ilimin hadisi ne sai da ake kaga yan adawar ahalin suna da suke tare da shi waɗanda suke masa hasara ga shi su yana sunna shi yana sunna su suna yi amma suna masa hasara don saboda matsayin da yake da shi su ma kansu sun yadda eh albani albani ne wani lokacin cikin littattafansa za su hujjoji su sa a nasa littafin ba za su je kuma a can suka dauko ba wannan haka rayuwa take da duniya da take tozo zuwa ibnu hajar sun rayu da al-imam al-aini lokaci guda ibnu hajar yana da littafin fatul bari al-imam al-aini yana da umdatul bari shi al-imam al-aini ba yake tura dalibai kanana majalisin ibnu hajar idan ana takririn hadisi suna kokowa idan sun taho sai karbi kirawo sai karbi exercise sai kwaba sai je sa a cikin umdatul kari din sa shi amma ba zai bi ba kuma yana son wa ibn hajar raddi kuma wannan duniyar haka take Allah ba da gayyar ka haka take tafiya ibn hajar yake cewa to na gano ka kuma na san wanda kake turowa kana kufar exercise din su abubuwa suna nan da yawa a cikin rayuwa babban da abin da ake so mutum ya samu ikhlasi da sauran Allah in za ka karantar ya zanto kayi kokari kayi fada da zuciyarka babu yanda za a yi dukkan jama'a su saurare ka lokacin da wani ya ce kai daidai lokacin wani zai ce ba lalatacce a duniya garin ka to haka duniya take sai ka kyale ta idan ka ce dole sai kowa ya yabe ka dole sai kowa ya daina zagi ya sallama to kana da wahala ba za ka taɓa cin nasara ba a rayuwarka sannan idan ka ce dukkan wanda ya zagi dukkan wanda ya cin mutunci sai ka yi masa rabi to kuma nan mara kana da wahala a rayuwarka kana ji kana ganin za ka yi shiru wani ba so yake kullum ku ta rikici sai kai banza da shi yana ta rikici ka kuma kana ta karantar da mutane hadisi na dari da hamsin da biyu hadisi na dari da hamsin da uku shi yana ta faɗa kai kuma kana ta hadisi idan ya gaji riwa zai dawo ba yi da haka rayuwa take amma idan mutum yana so ya morewa duniya shine ya ɗauka cewa dama mutane kamata ya su zama masu laifin in suka yi kirki shine abin mamaki amma dan sun yi laifi ba abin kirki ba abin mamaki ba amma idan kace kai so kake kamata yi su zama na kirki in sun yi laifi abin mamaki ne to kullum kana cikin mamaki haka za ɗauka shi kenan sai ka huta mata amma lallai sai mun yi ta zukatan mun yi rikici tsakaninmu da shaitan mun yi rikici tsakaninmu da annabsul ammaratu bisu in mutum ya wannan zai samu hutu mai yawan gaske amma in ba wannan kai ba za ka samu ba kuma kullum in za ka yi magana ta addini kasancewa amana ce da Allah zai tambaye ka akai kullum da mai fatawa da mai karantarwa yana magana ne a madadin Allah da manzansa ka duba dan Allah ko yanzu aka ce za ka je wani gari ka yi magana a madadin gwamnan garin a madadin sarkin garin wani kalmomi za ka zaɓa kar ka je ka yi wanda gwamnan zai ƙarya kake ni na aike ita ka duba duk wani komishina duk wani jami'an gwamnati da aka gayyace shi wani taro aka ce zai gabatar da speech a madadin gwamna sun ya zaɓi kalmomin bai zai faɗa ba zai fara fara ba to mai fatawa ba yana magana a madadin Allah a madadin manzon Allah duk mai cewa kaza halal ne kaza haram ne cikin addini ba shine matakin da ya taka kaga ya kamata mutum ya yi taka zan sosai da sosai ya yi taka tsantsan ko ba wai duk abin da na sani bane ba a duniya zan faɗa imam malik ya ce wa kullu ma yu'rafu yuqal yusul na da karantawa amma faɗin sa me zai jawo alkhairi ko rashin sa rigima ko zaman lafiya me zai sai ga cewa kai shiru wani lokaci shi ba alkhairi yace ba malami bane wanda duk abin da gidansa ya kai ya karanta sai ya faɗa hmm, sai karanta abu amma sai zo tace ya tace ya tace sai ya faɗi wanda shine zai biya al'umma amfani ya yi wa kansa amfani wa al'umma amfani Allah ya mana da makatar jama'a ku yi hakuri saboda daren farko na yau sayan Allah ya kai mu gobe da izinin ubangiji da magarba muna nan tare wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum